auzu billahi min ashaitanir rajim bismillahir rahmanir wa ala muhammad wa ala baiti tayibi na tahirin wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu rarun a wannan lokaci da muka zo na ci gaba da bayani kan abin da ya shafi zaman ma'aurata a bayan da ya gabata mun kawo haramcin aure tsakanin wani eh, maza da mata da suka hada nasaba ko sakamakon shayarwa ko sakamakon ah, fasadi da fasikanci ko kuma sakamakon surukutaka wato saboda auratayya a wannan karan za mu kawo muku bayani ne kan abin da ya shafi sadaki da kuma abin da ya sauwaka na bayanai sadaki ba shi da kima ta musamman a musulunci da aka ayyade sadaki yana iya zama dukiya yana iya zama aiki yana iya zama haƙƙi dukiya kamar ya bata dubu hamsin dubu ishirin na kuɗi ko ya bata tumaki ko shanu ko raƙumi ko kuma tufafi ko mota ko shagon kasuwa ko gida duk wannan dukiya ce na zama sadaki yana iya zama kuma aiki zan za ta aure shi amma sadakin shi ne tana da fili ya gina mata filin za ta aure shi amma tana da motarta da ta lalace sadakin shine ya gyara mata mota ta yi mata aiki wato ya gyara mata mota ko a'a ya koya mata karatu shine sadaki mun ga lokacin manzar hama ya aurar da mace ga makaranci a bisa sadakin ya koya mata karatun kur'ani ya koya mata hizfi bi shikenan ya isa ya koya mata a ko ya kaya mata yadda ake karanta kur'anin ma ya isa shikenan wannan ya zama sadaki yana zama haƙƙi yana da wani haƙƙi sai ya bar mata haƙƙi sai ya zama sadaki yawa to haƙƙi yana zama iri daban-daban kamar yadda dukiya take iya zama daban-daban aiki ke zama daban-daban kowanne yana iya zama sadaki sadaki ba sayan mace ba ne mu an shar'anta sadaki domin girma mace ne domin kimanta mace da darjanta ta wannan kyauta ce da zai bata domin ta ji daɗin rayuwa ta ji daɗi a ranta cewa mijin da nake so miji ne mai girmama ni saboda haka sadaki da ake ba mace ya bambanta da sauran dukiya da zaka bata sadaki yana nufin ni ina ganin ki da kima ina ganin ki da daraja shi yasa sadaki mun kula za mu ga ba yawan shi ne muhimmi ba me dalilin da yasa aka ba shi da shi shine muhimmi su yawancin mutane yawansa suke kallo shine muhimmi shi kuma musulunci bai sanya yawansa muhimmi ba saboda idan dan yawa ne baka iya sayan mutum in zaka bata duniyar nan ba zaka iya sayan ta ba kamar diya ce diya ba ana nufin an ba da shi maimakon mutum bane a shari'a ta sanya doka ne domin gudun kada wani gangancin wato dukan wani bisa kuskure ya kashe shi ko ya bige shi bai sani ba sai kiyaye sosai ta yadda ko bisa kuskure ba zai bige wani ba to shiga irin wannan ne amma ba haka ba diya ba tana nufin kuɗin sa ba duniyan nan ba za ta iya biyan kimar ran mutum ɗaya ba shi yasa sadaki yana daga cikin irin wannan ba daraja ce ta mace shi yasa da zai durƙusa ya bata fulawa ya zama sadaki ta yarda shi kenan so da muhimmi shine nau'in menene yake so ta ji me take so ta ji ta ji ga wani mutum yana da darajanta ta yana kimanta ta shi wannan kudin kudi ne da yake nuna cewa ni na sallama miki kuma ni mai kaunarki ne kuma a shaidan ke in dau hidimarki iyakacin rayuwata iyakacin tsayin rayuwata kuma ki mai daraja ce guna saboda haka ba ni da komai da zan iya baki domin nuna alkawarin da na ɗauka zan cika sai dan wannan abin sai bata idan yana da kuɗi ya bata miliyan goma miliyan ɗari miliyan dubu na kuɗi na naira idan ba shi da shi ya danganta da kimarsa ya bata dubu ishirin dubu goma dubu hamsin dubu ɗari dubu ɗari biyar wannan wani abu ne wanda yake daidai bisa yadda suka yarjejeniya don haka a sani sadaki girma mace ne ba muhimmi yawansa ba don haka sadaki wasu suke ganin cewa danganta da yarjejeniya da kuma yanayin yarwa wasu sau da yawa sukan sa sadaki wasu al'adu yi yawa ta yadda ba zai iya yiwa namiji biya ba sai da wahala to wannan yakan sa shi idan matar ta kasance ba ta yi mishi biyayya sai ringa jin haushinta an takura shi an sa mishi bashi ko kuma an sa shi rance mai nauyi ko an sa ya karya jarinsa gaba ɗaya aure ta ita kuma ba ta kasance ba mai kaunarsa ba wannan sai haifar masa da fushi nan da nan ga saki shi yasa sai mu ga. Da sadaki ya yi tsada sosai amma saki ya zo yanayi mummuna ne wannan gaskiya so da haka na'am yana da bashi da laifi da sadaki ya zama yana da yawa ba muna cewa kada yi yawa ba in yi yawa ma bashi da laifi in yi kaɗan ma bashi da laifi <clears throat> amma hadafinsa shi ne muhimmi so da haka idan sadaki ya zama ya yawa bashi laifi kamar yadda in yi kaɗan bashi laifi wasu kan sa shi da yawa ta yadda namiji ma ba iya biya sai zama ba shi kansa al'adun wasu mutane kenan a nan middle east a gabas tsakiya cewa idan ya zo zai aure ta da sadaki mai nauyi za a ba shi ita ba hannu zai bayar ba amma duk ran da ya ce zai sake ta zai biya wannan sadaki kuma idan ya kasa biya za ta kai shi prison za ta kai shi kotu in allah ya idan muka zo batun basin abin da ya shafi dokoki irin wannan suna da yama mm, a babin saki da suka sanya su idan mun zuwa bayanin su amma yanzu ba su na sadaki ne to wannan shine sadaki saboda haka ba a son sadaki ya haifar da al'umma cikin wahala ta yadda zai zamanto ba za a biyan sa ba har ya zamanto ya kai ga samari ba za su yi aure ba saurayi idan ya aure yana batun gidan da zai kama yana batun abin da zai ciyar da matarsa yana batun abin da zai sayo mata na yau da kullum tufafi kula da lafiyarta zuwanta makaranta da zai sa ta makaranta duk wannan wani abin da yake akan saurayi rashin sa ta makaranta ba karamin aibi ba ne ba karamin muni ba ne akwai wasu mutane wanda ba sa son matansu su ilimi mai magana a baya wannan suna da ciwo wasu kuma gaba ɗaya ma ba sa son matansu ta fita waje ta je ta ilimi saboda suna da ciwon zargi suna da cuta wannan cuta ce suna bukatar samu likita ya wurare musu wannan cuta mace suna fita sun fara zargin ta kenan ina ta wance take ina daidai tana tana ina tana ina wannan yana daga cikin cuta take samun wasu mazaje sau da haka sai haramta matarsa duk wani alheri da ke cikin al'umma ya haramta mata mafi girma alherin lahira shine neman ilimi to wannan muhimmi ne saboda haka eh, namiji yana to saura yana tunanin irin wa'annan takalifofi da suke kansa bai kamata ba sadaki ya masa nauyi ta yadda ba zai iya biya ba ko kuma ya zamanto masa nauyi bayan sadaki akwai bahasin da muke cewa wali aure yana bukatar wali sai dai mai wali al'adu suna da wali masabobi daban-daban suna da wali sai dai iyakacin wali a bincike na musulunci da ya daidai da koyar ahalbait za mu ga wali shine wanda yake waliyin yarinya yarinya da take gaban babanta yake ɗaukar takalifinta kuma bata iya ta yi aure ba da yau malamai sun tafi akan koda ko ta ya tafi amma ba taba aure ba domin yin aure dole sai da izinin wali wali kuma mutum biyu ne uba da kaka na wajen uba wannan su ne waliyanta idan babu izinin waliyanta ba za ta aure ba kamar yadda waliyanta kuma in su kuma ba ta son mutumin da suka kawo ko kuma mutumin da yake ya zo neman aurenta suka ce za su ɗora mata aure ba ta son shi ma in sun ɗora mata aure aure bai ba idan ta ɗora aure ba izinin wali aurenta bai ba idan wali suka ɗora mata aure ba yarda ta shi ma aure bai yi ba sadaka dole su nemi yarda ta yarda raba aure ya ɓaci kenan nan take kai tsaye ma aure ba aure ba ne in ba ta yarda ba akwai cakuɗa da muka kasa ganewa tsakanin wannan abuwa guda biyu musulunci ya sanya wali ga yarinya amma yaro da ya balaga shine waliyin kansa ita kuma yarinya waliyan da aka sa mata babanta ne ko babanta na wajen uba ta yadda idan babanta ya rasu ko babanta na wajen uba ya rasu ita ce waliyar kanta saboda haka duk wanda za ta wakilta ko dan uwanta ne wakilinta ne ba sunan shi waliyinta ba abinda da yawa bisa jahilci mutane suka jahilta suke magana shi kenan wali mutum biyu ne kuma ga yarinya da taba aure ba yaron da ya balaga shine waliyin kansa sai dai musulunci na cewa girmama iyayensa ya sanya su gaba a aurensa wannan wani abu ne daban amma ba yana nufin walitaka ba yana nufin girmamawa an cakuɗa abubuwa guda hudu girmamawa biyayya walitaka da kuma a ah, mallaka uwaye suna ba sa mallaka ubangiji ne ke mallaka yaya su amana ne a hannunsu amma wajibi ne 'ya'ya su biyi su inda bai saba ubangiji ba kuma wajibi ne 'ya'ya su girmama su wannan muhimmi ne girma iyaye har su mutu biyayya ga iyaye cikin abin da bai saba Allah ba har su mutu kuma girmama nan da biyayyan nan ba a yi kaidi ba su musulmi ne ko ba musulmi ba masu tsoron Allah ne ko fasikai ne malamai ne ko kaskantattun bayi ne a cikin society a cikin al'umma ana kaskantar da su kowane iri ne girmama su da biyayya su wajibi ne amma biyayya nan da shar'an ta zama mai bata saba ubangiji ba sai kuma abin da yake wilaya shine na hudu wilaya shine mai walitaka yayin aure ko yayin wasu abubuwa daban-daban faɗe su ba za mu kawo su nan gaba amma yanzu muna magana aure wanda yake suke da ita akan yarinya da bata ba aure ba amma yaro da ya balaga ya fita shi basu da wilaya kan shi ta fuskacin aure sai ta fuskacin jini suna da wilaya da shi wannan sau da yawa sun cakuɗa wilayar jini da wilayar aure so da haka sai suka ɗauka wilayar aure bayan ya balaga tana nan bayan da yaro ya balaga wilayar aure ba ta nan ne waliyin kansa saboda haka iyayensa da sa gaba daga babin ihtiram ne da girmamawa sai sa su gaba auren shi bazawara kuma da ta yi aure wato yarinya da ta yi aure to shikenan kenan walitakar aure ta zama kanta shi yasa da za a ɗora budurwa aure yau a sako ta gobe jibi ta ce za ta yi aure jibi ta ce waliyar kanta girmama ne ga iyaye ta sa su gaba su shige gaba a wajen wakilcin aurenta amma ba dan suna da walitakar aurenta ba yanzu ba ta da wali ita ce waliyar kanta so da haka mu gane wannan bambancin wayannan abubuwa sannan kada mu cakuɗa wilayar jini jiki nan har abada da wilayar aure da take da lokaci kamar yadda muka yi bayani idan yaro tun yana yaro wa ne har ya girma ko mahaukaci wilayar shi ta hannun babansa shi ma in zai aure babansa ne waliyinsa amma idan da ya balaga yana da hankali sai bayan ya balaga yana da hankali yana waliyin kansa na aure sai ya zamanto ya zama wawa ko ya haukace walitakasa tana koma hannun wali amrul musulmi ba hannun iyayensa ba maza babansa namiji ko kakansa na wajen uba so da haka shi kenan nau'in walitaka a nan yana da kyau ya fito a fili abinda ya shahara na ina waliyanta wannan gaskiya a shar'ance jahilci ne ba zawar ana cewa ina waliyanta yaro baligi mai hankali ana waliyansa wannan na idan an ce waliyansa ana nufin waliyansa ma'ana iyayensa wannan wani abu ne daban amma waliye da ma'anar istilahin shari'a wannan jahilci ne gaskiya ba ma'anar waliyataka saboda ba jini ne yanzu magana aure ce nam da jini ne har ya yana da waliyi a ce tsohon dan shekara saba'in yana da babansa dan shekara ɗari har yanzu babansa waliyin sa ne amma ba waliyin aurensa ba a gane bambanci saboda haka wannan wani jahilci ne da ya da cikin al'umma malamai suka bi wannan jahilci ya zama ya yi katutu ciki sai suka bi har ya zama abin na'am wala Allah akwai tasirin wasu mahangogi na wasu malamai su yi tasiri a ciki amma dai wannan ba shine babban lamari ba saboda haka idan walitaka ta zama tana hannun uba shi yasa musulunci ya zo da wata doka idan uba namiji ko kaka na wajen uba ya saba wa sharrin walitaka walitaka ta sare daga hannunsa ta koma hannun yarinya wato yarinya ba ta aure ba ta zo da salihi mumini nagari ba shi da wani kwarza ne na aibi na imaninsa salihi mai hankali mutane suka shaida da shi a matsayin salihancinsa da imaninsa kuma tana son sa sai uba ko kuma kaka na wajen uba suka ce ba su yadda ta aure shi ba wani ta kasu tana faduwa tana dawo hannun yarinya saboda haka idan ta kullum aure da shi aure yayi wannan sosai yake a musulunci sai dai al'adu ba za su bar ta ba inda wani zai ji cewa yarinya ta ji ta yi aure da wani salihi ta yi shi wannan salihin yana da abin da baban baya samu misali a ce ba shi da kuɗi shi kuma wanda ya zo suna so su ba shi miliyoniya ne ita kuma yarinya ba ta kaunan wancan ta fi son wannan salihin idan wannan wani ta taso a shar'ance ta faɗi sai ta je ta yi aure da wannan saurayi salihi na gari mai imani da tunani da hankali to a nan al'ada za ta ce aure bai yi ba shari'a za ta ce aure ya yi amma al'ada fa al'ada za ta ce aure bai yi ba za ma ta shahara da cewa an samu wata yarinya fitsararriya mara kunya ba ta da hankali jahila da sunan kalmomi da dama da al'ada za ta masa wannan anan ne al'ada da shari'a suke karo da juna kuma al'ada ita take da rinjaye sai dai za ta sha wahala domin me domin su masu al'ada al'ada suke bi ba ruwansu da mai shari'a ta ce duk yadda ta yi musu bayani cewa a ilmance ga yadda yake a sharance ga yadda yake za ta sha wahala saboda haka ne ya zamanto walicin yarinya ya zama yana da sharɗi da kaidin ya zamanto iyayen kaka na wajen uba ko kaka na wajen uwa sun yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala yadda a yi na aurar da ita ga wanda take so ba tare da yana da aibi ba kuma an sanya sharrin wilayasu ne saboda me su taya ta abin nan a zaɓe na hankali ba dan namiji ya fita hankali ba wannan bahasi ne wanda yake mai muhimmanci wasu na ce an sanya waliyi ga yarinya ba sa ga namiji ba saboda ba ta da hankali bayan ba haka bane saboda tajriba din su su samu mata ne kamar yadda namiji shi ma duk da waliya tana hannunsa da bukatar ya nemi shawarar iyayensa saboda mai da ƙwararru saboda mai shi ma ya karbi tajriba din su kada ya je ya aure daga baya na dama saboda haka wannan muhimmi ne mu san shi don nake cewa assalamu alaikum wa wabarakatu wa wa sallallahu ala muhammad wa alihi tahirin